Kungiyar Musulmin TMC reshen kasa baki ɗaya na gayyatar mu zuwa ITP. haka yake taron kasa baki ɗaya National ITP karo na talatin mai take riko da igiyan Allah ginshikin garkuwa ga iyalin musulmi a Najeriya za a gudanar ne a ranar Juma'a 22 ga watan Disamba zuwa 26 a Vanguard Academy Odon Shangolu a hanyar Ijebu Ekpe Express Road Ijebu odon Ogun State a jamhuriyar Benin kuwa 29 ga watan Disamba zuwa Litini 1 ga watan Janairu 20 2024 a markaz kave ketu dubu goma kacal ne kuɗin rajista ka yi rajista a tmcng.net slash nitp slash index slash php a tuntube mu a sifiri takwas sifiri uku uku sifiri tara shida bakwai biyar takwas. Intan surullah yan suru kum.